بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗuwar mu a wannan yammaci na litinin a cikin wannan daura da ake gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka littafin lumatul itiqad a yau goma sha biyu ga watan jumada al'akhira wannan shekara ta 1432 daidai kuma da 22 ga watan afrilu shekara ta 2013 miladiya a jiya malam yi mana magana akan matsayar ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi al'asma'u wa sifat kuma ya ci gaba da shimfiɗa da bayani akan bayani filla-filla na abin da ya shafi aqidar ahlus sunna wal jama'a yace mazhabin su dangane da abin da ya shafi asma wa sifat shine da ubangiji subhanahu ala ya faɗa yace warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina aga kafin matashi wannan ayar shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat sai ubangiji subhanahu wataala ya kasafta ayoyin qur'ani gida biyu yace akwai ayatun muhkamatun hunna ummul kitab dai kenan akwai kuma kashi na biyu wa ukhra mutashabihat kashi nawa kenan kashi biyu ayatun muhkamat su ne ayoyin da ma'anoninsu suke a fili ayatun mushtabihat su ne ayoyin da ma'anoninsu suke nesa sai ɗaya daga cikin ma'anonin kenan sai malamai waɗanda yake kafa su ta zurfi a ilimi suke sanin wani abu nasu ko suke da ta cewa a kai to sai ubangiji subhanahu ala yake cewa shi abin da ya shafi ayatun muhkamat wannan umul kitab su ne asali ta da duk ko da wata aya ta rikice mu mutum a wurinsa tunda mun faɗa jiya abin nan iskal din nisbi ne a lokacin da wani abu ya rikice maka lokacin yake daidai ga wani abin da yake a gare ka sai ka tambayi wani wanda ya dare ka sani a wannan bangaren sai ya zama da kenan a wurin Allah ta'ala ba abin da yake iskal a ayoyin babu iskal sai dai iskal din zai zama ne a dangane da fahimtar mutum ga nasosi na alkur'ani mai girma da nasosi na hadisai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ɗaya daga cikin hanyoyi shine hanya ta farko ayatun mushtabihat sai ka mayar da su zuwa ga muhakamat tunda muhakamat su ne asali wannan umar kitab hanya ta biyu shine ka maika gaba daya kamar yadda Allah ta'ala ya ce yace wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi cewa suke mun yi imani da su da al muhakamat din da al mutashabihat din duk amanna bihi mun yi imani da su to haka duk wanda za a faɗa mai aya ya ce ya ji yi imani da ita haka take wannan ya tsirar da addininsa amma duk wanda zai ce ayar ba haka take ba ai kaza Allah yake nufi bayan kuma ga ayar bayanin ta ya fito a fili ya ce ba wannan abin da yake ba shi Allah yake nufi ba to wannan shishige ne da katsalan da aka abin da ya shafa al'amarin ubangiji subhanahu wataala sai ubangiji subhanahu wataala ya ce warasikhun fil ilmi na amanna bihi kullun min inda rabbina kullun a wurin malaman nahawu shine tanwinu iwad domin a larabci kullu tana cikin kalimat ɗin da suke buƙatar mudaf ilai da kullu da qablu da ba'adu da sauransu duk suna da buƙatar mudaf ilai to idan aka cire mudaf ilai din akwai hukunci na daban da Allah ta'ala ya ce kullun kaga tanwin din sai zama iwadun anil idafa ya tsaya matsayin idafa da kullu take bukata ma'ana kullu wa'idin min al muhkamat wal mutashabihat min inda rabbina da gurin ubangijin musu to wannan ita ce matsaya ta waɗanda suka yi imani da Allah suka san menene hakikanin ilimi sai su mai da al'amuran gaba ɗaya lafazin daga Allah yake ma'anar Allah shi ya ban ma kansa sana ta mu dai da ya ce kaza mun fahimci kaza amma hakikanin ya kazan yake Allah ta'ala shi ya sani wannan shi ita ce matsaya ta waɗanda Allah ta'ala ya musu gamdakatar da fahimtar addini tsaftatacce sai waɗanda kuma suka bauɗe suka kauce matafarkin daidai sai malai yake cewa wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wili li mutashabi tanzili sai Allah ta'ala ya faɗa fi dhammi mubtaghi ta'wil yana zargin waɗanda suke ƙoƙari na su karkatar da mutashabi tanzili abinda Allah ta'ala ya saukar na littafinsa wanda yake ma'anin shi tana nesa su da yake ma'anar tana nesa sai suka rikice to tunda sun rikice sai suke neman su canza ma wannan lafazin ma'ana to sai ubangiji subhanahu wataala ya faɗa yana yana zargin su akan wani danyen aiki nasu da suka faɗa yake cewa fa amal ladzina fi qulubihim zayghun amma dukkanin waɗanda suke a zukatansu akwai zaygh nan ce shine karkata duk waɗanda suke a zukatansu akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha minhu sai ga suna bin irin waɗannan ayoyin da suke ma'anoninsu a nesa suke sai ga suna bin ɗaiɗaiku waɗannan ma'anonin dan me ibtigha alfitnati dan neman da husuma dan neman fitina su jarraba mutane a imanin su su rikita musu imani dan ita ce babbar fitina mafi girman fitina shine a rikita wa mutum imani a rikita wa mutum tauhidi wabtigha ta'wilihi kuma suna yin hakan ne dan neman karkatar da ma'ana sai Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin ma'anarsa sai Allah madaukakin sarki amma ma'anar take zahiri ka san dai Allah ta'ala da ya ce kaza ma larabci da larabcin qur'ani kaza ne amma kaza hakikanin ya yake Allah ta'ala shi ba makan sani iya nan mutum zai tsaya a lokacin da ya kutsa ya ce to ai idan ka ce kaza to kaza kenan to kaga mutum ya riftar da kansa ya je ya kusa ya inda ba a bashi daman ya kutsa ba Allah ta'ala ya sauke sai malai ya ce fa ja'alabta za a ta'wili alamatan ala sai Allah madaukakin sarki a wannan ayar ya sanya iftigha a ta'wil neman karkatar da ayar alkur'ani ko neman bankar hadisin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama alamatan ala alama ce na mai wannan aikin zuciya shi ta karkace yana da karkatacce zuciya saboda ka sai ka ɗauki wannan ka'idar duk wanda ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi magana a cikin littafinsa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗi magana a cikin hadisansa ingantacce wani ya zo daga baya yake kokarin bankar wannan ayar ko hargitsa wannan hadisin to ka san wannan abin da yake alama ce na a zuciya shi akwai karkata ɗaya daga cikin alamomin da ke nuna cewar a zuciya shi akwai karkata da in da babu karkata a zuciyar zai ce aman nabi kullum min inda rabbina shikenan amma tun da akwai karkata a zuciyar to haka zaka ga ya bankar wannan ayar wannan yana da hatsarin gaske ما ليت وقرنه بابتغاء الفتنة بابتغاء الفتنة في الثام سأل الله تعالى كما يقام شين وقرنه ya gama shi duk ta da cewa yin hakan kuma neman fitina ne fi zanni lokacin da ubangiji subhanahu ta'ala yake zargin mai irin wannan aiki sun mahadaba mu amma amalu sannan allah maɗaukin sarki kuma ya katange su daga bar burin abin da suka yi buri shine amma amalu ba su kai abin da suka yi buri ba wa qata'a atma'ahum Allah ta'ala ya datse burinsu amma kasadu ba su kai ga abin da suka nufata ba bi qaulihi subhana sai Allah madaukin sarki da inda Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san fassarar wa hakikanin wannan fassar sai Allah a wannan magana da muka yi yanzu mun karanta ayar mun karanta bayanan malam da yake nan mun karanta ayar da malam ya kafa hujjar ita biyu kenan inda za mu yi dirasa tatbiqiyya mu tabbaka wannan abin da muka karanta da aya guda a cikin qur'ani wa zai ba mu wata aya guda daga cikin ayatu sifat ayu da suke ba da sifofin ubangiji mu tabbaka wannan karatun akai mu dauki aya da ke cikin suratu al-ma'ida da Allah madaukin sarki ya ce wa qalatul yahudu uzai abun nan wa qalatul yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabasutatani yunfiqu kayfa yasha Allah ta'ala ya ce wa qalat al yahudu yahudawa suka ce yadullahi hannun Allah maghlula a damfare yake a uzbillah kaga sun aibanta Allah ta'ala da abubuwa guda biyu abu na farko suka ce yadullah hannun Allah kwaya daya maghlula kwaya daya a damfare yake sai Allah ta'ala ya ce ghullat aydihim hannayensu ya kasance a damfare ko kuma su ne wanda aka makal hannayensu wallu inu bi maƙalu kuma an tsine musu saboda abin da suka faɗa Allah ta'ala ya sauke sai Allah ta'ala ya ce bal abin nan da suka faɗa ba haka bane dan sun ce yadu kuma sun ce maghlula sai Allah ta'ala ya ce yadahu hannayen Allah guda biyu mabasutatani a shimfiɗa su yun fiƙo kaifa ya sha yana ciyar da su yana ciyarwa yadda ya ga dama subhanahu wataala haka wannan ayat da aka fasara ta akwai na da mutum bai gane ba ta gane abin da ayat ke kusa Allah ta'ala Yahudawa sun ce Allah yana da hannu guda Allah kuma ya ce ya dawo hannayensa biyu ne suka ce maghalula Allah ta'ala ya ce ne a shimfiɗa suke kaga in ka in ka fassara haka shikenan ka tsirar da imaninka sai dai wani ya ce a to ai ka ce yanzu kenan Allah yana da hannu ina fata mafi wannan da kyau to kaga yanzu abu na farko ba kai ka faɗa ba Allah ta'ala ne ya faɗa ba kai kuskure ne ya ce ka ce Allah yana da hannu inda zai ma'adalci sai ya ce maka ka karanta aya cikin suratul ma'ida Allah ya ce yana da hannaye guda biyu kuma hannaye guda biyu a shimfiɗa suke to kaga yanzu me ne sai mutum ya zo ya ce a'a ai ya dahu din nan ba haka bane ai kudarata wannan ji da kyau yanzu me yayi ana ya yi tawili wannan tawilin da i alama ne na zuciya shi akwai karkata in fahimci wannan da kyau ko alama ta farko kenan alama ta biyu alama ce ta yana son ya da fitina bid'a ya kawo tun da ko ya kawo bid'a to dole a zo a tashi a ci abu da ya kawo bid'a ne ta da bai kawo wannan bid'ar ba da kowa bakin shi yayi shiru ina fatan mun gane wannan da kyau inda bai kawo bid'a ba da babu wanda zai ta yi ci abin da yayi bidiya ne to amma tun da yi bidiya dole a tashi a tsaye a ci abu kaza bidiya ne to waɗannan al'amura kenan inda ya sallama ya ce Allah ya ce yana da hannaye guda biyu shi kenan ba wanda zai tambaye shi ya ce to ala gafata malam ya hannayen suke asali ma yin wannan tambayar bid'a ce ya tambaya ya ce ya hannayen suke kuma in kai ba wanda zai tambaye ka ya hannayen suke balle ma yin tambayar kamar da muka faɗa bid'a ce to amma sai ya ya ce a'a ya dawo din nan kudratahu sai kuma wani ya zo ya ce a'a ba kudratahu bane ni'matahu to kaga da wannan shine dirasatul biqiyya duk wanda ya haka abu na farko ya shiga cikin waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fa yattabi'una ma tashabaha minhu shi ya za ka ce Allah yana da hannu in ka ce yana ka ce Allah yana da hannu ai ga kamanta shi da halittarsa to yanzu anan in ya ce Allah bai da hannu rashin hannu siffa ce ta tawaya ko siffa ce ta kamala rashin hannu siffa ce ta tawaya kullum da ke ko rashin hannu siffa ce ta tawaya to yanzu da ya faɗa na farko Allah ya ce yana da shi shi ya ce ba haka ba kuma Allah ta'ala ya ce a antum a'lamu amillah saboda haka malam ya ce alama ce ta akwai karkata a zuciyar mutum alama ce na cewar yana sanya ta da kusuma. dan muddin ya faɗa dole a maimai da martani Allah ta'ala ya sauke sai malai ce sai Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kaga yanzu da ya ce ai imatahu inda zaka tambaye tsakanin shi da Allah haka Allah yake nufi ko kuma shi da ya fassara kudura ta hukace tsakanin shi da Allah haka Allah yake nufi haka ne hakikani amma inda zai tambaye ka haka Allah yake nufi eh na haka ya faɗa zahirin qur'ani kenan ya suke wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin ya hannayen suke sai Allah subhanahu ta'ala haka shikenan wannan ita ce hakikanin aqidat ahlus sunna wal jamaa to bayan da malam ya tsaya iya nan ya tsaya daidai nan sai ya fara zayyano mana maganganun magabata akan abin da ya shafa aqidat ahlus sunna wal jamaa قال رحمه الله عز وجل قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن, حنبل بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نشف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الإمام أبو عبد الله ما الإمام أبو عبد الله شين إمام أحمد بن حنبل كينا إمام أهل السنة والجماعة yace imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad bin hanbal yace fi qaulin nabi sallallahu alaihi a fadan manzon Allah sallallahu da yayi annabi tsirar aminci Allah su tabbata a gare yace inna Allah yanzilu ila sama'i dunya inna Allah lalle Allah subhanahu wataala yanzilu yana sauka ila sama'i dunya zuwa saman duniya ina kace ce a duniya makusanciya mace kenan ina kace ce al'adina makusanci namiji ma'ana ba ba makusanci namiji namiji a cikin mutane ba ina duk abin da yake namiji kamar dutse namiji ne ko mace namiji kenan kun gani ko dan an ce makusancinka na jini ana kiran shi a qaribi amma abin da yake kusa da kai shine adna wanda yake nesa da kai ab'ad kenan Allah ta'ala yake cewa iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wa rakbu asfala minkum udwatu duniya bangare mafi kusa udwatu kuswa bangare mafi nesa sai ma Allah ta'ala yake cewa inna malam aran sallama yake cewa inna Allah yanzilu ila sama'id dunya lalle Allah madaukakin sarki yana sakuwa zuwa sama makusanciya ma'ana sama da ke wacce ta kusa da mu haka annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa yanzu annabi sallama ya bada labari ko bai bada labari ba ya bada labari yana cikin shika-shikan imani da manzan Allah sallallahu alaihi tasdiquhu fi ma akhbar gazgata shi cikin duk abin da ya bada labari kuna jina da ke ko wannan yana cikin ghaibiyat ko baya cikin ghaibiyat yana cikin ghaibiyat to tunda yana cikin ghaibiyat sai kai imani da shi Allah jina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun shikenan ka huta amma mutum ya ce ba haka bane ya kare ta manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam dan bai gazgata shi ba mai shishike ne na imani da manzala ka gaskata shi fi ma akhbara cikin duk abin da ya bada labari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi a kitabud da'awat imam muslim ya rawaito shi a kitabu salatul musafirin wa qasriha wannan hadisi imam abu dauda ya rawaito shi a kitabu sunna madani nau kenan uku wannan hadisi imam turmudi ya rawaito shi a kitabu salah hakan nan kuma ibnu majah ya rawaito shi a iqamatu salati wa sunnatu fiha hakan nan imam ahmad ya rawaito hakan nan imam malik ibn anas ya rawaito shi a muwatta a annida'u lis-salah nan imam darimi duk sun rawaito wannan hadisi na annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah yanzilu ila samai duniya annabi ya ce Allah yana sakuwa zuwa saman duniya sai wani ya ce a'a ba Allah bane yake sakuwa mala'ikan sa ne ya gaskata manzon Allah bai gaskata manzon Allah dan da inda haka ne me zai hana manzo Allah cewar mala'ika ne yake sauka eh dan babu wani wanda ya kai manzon Allah sanin Allah halittun Allah babu shi annabi sallama shine wanda aka dora ma yayi bayanin abin da Qur'ani ya kunsa wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun to kaga ba wani ne zai bayani cewar ai mala'ika ne yake sauka ba annabi cewa yi inna allaha yanzilu ila sama'i duniya lalle shi Allah yana sauka zuwa saman duniya yana cewa ina mai neman gafara an gafarta mishi mala'ika ne zai ce ina mai neman gafara an gafarta mishi shi zai faɗa haka wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi wa zalika najzihi jahannam wa zalika najzihi zalim ba ga wannan shine daidai ka faɗi yadda manzo Allah ya faɗa kar ka ƙara karkare ki shi sa imam ahmad ibn hanbal ya ce hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce inna Allah yanzilu ila sama'i dunya lalle Allah yana sakuwa zuwa sama makusanciya kuma min babil fa'ida Allah ta'ala yana sakuwa ne a sulufin dare na ƙarshe an ka raba dare kashi uku ka cire kashi na farko ka cire kashi na biyu to a kashi na ƙarshe Allah ta'ala yana sakuwa yana ina mai neman gafara an gafarta mashi ina mai neman arziki a bashi kuma lokacin da kowa ya fi bacci kenan ga sai mutum ya tashi kuma ba a ce daren juma'a ba ko daren litinin a'a dare aka fara kowane dare kenan kenan wani daren da ya wuce kar ga dare mai zuwa daren da ake ciki musamman Allah ta ya mana muwafaka da wannan hadisi da hadisin da Anas ya ce inna Allah yura fil lalle Allah madaukakin sarki za a ganshi ranar tashi alkiyama masa wa hadisai nawa kenan biyu sai Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce wa ma ashba hadhihi al da abin da i kama da waɗannan hadisai waɗannan hadisai da muka faɗa da sauran hadisan da suka yi kamanceceniya da su ya ce nunu biha za mu imani da su za mu sallama za mu imani mu ce haka ne lallai Allah yana saukowa zuwa saman duniya lallai Allah za a gan shi ranar alkiyama saboda me saboda manzan shi ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama inda ba manzan Allah ne ya faɗa ba wani ne ya faɗa to duk wanda yake wani ne ba manzan Allah ba magana shi tana kan sikeli sai an auna ta ta yi daidai ta manzan Allah a karba ba ta daidai ba a aji to manzan Allah ne faɗa tunda manzan Allah ne faɗa abin da yake wajibi a mu gasgata shi isa ya ce minu biha za mu imani da ita muna imani da su wani saddiku biha kuma muna gasgata su mun yadda abin haka ne kenan abin da ya shafi sunayen Allah ta'ala asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu min al-umur al kamar yadda muka fara. sunayen Allah ta'ala da sifofin suna cikin al'amura na gaibi wanda yake tunda al'amura ne na gaibi ana samun su ne kawai ta abin da yake sarihi ne na qur'ani ko ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala da wasallam al'amuran da suka safi na gaibi ba maganar hankali ya karba ko bai karba ba nashi shine yayi imani da shi ina fata mun wannan da kyau fahimtar yadda al'amuransa suke zai mutum ya miƙa ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mashi saboda haka malam ya ce nu'minu biya muna imani da su wani saddiku biya muna gasgata su la kaif ba da cewar yaya suke ba ma'ana mun dauki waɗannan hadisai guda biyu inna Allah yanzu ila sama'i duniya Allah ta'ala yana sakuwa zuwa saman duniya la kaif ba tare da mun sanya yake sakuwar ba kullum da kyau ya yake saukuwar babu wanda ya sani tunda ka sanya da balbela take sauka daban da yadda jirgin sama yake sauka daban a yake ko a cikin makhluqat yadda kowace halitta take ya sha wanda yadda wata halittar take balle mahalicin halittun baki daya naka sai ka sallama la kaifa ba tare da ka sanya al'amarin yake ba wala ma'ana da mala ya ce wala ma'ana ma'ana ba tare da ka sanya wata ma'ana da take saba ma abin da qur'ani da hadisi ya tabbatar ba kamar da Allah ta'ala ya ce yanzu anan sulma ya ce yanzu li yanzu shikenan yura za a ganshi za a ganshi ya za a yi ganin ba mu san wannan ba wala ma'ana ba tare da ka sanya mai ka sanya ma lafazin wata ma'ana da ba wannan ba kaga yanzu in ka ce ai yanzu mala'ikatu rabbina ka sanya wata ma'ana ko ba kai ba wanda ya abubuwa guda biyu an kora kaifiya an kora kuma idrakul haƙiƙa kenan da mana yace la kaif ba tare da mun san ya yake sauka ba da ya ce wala ma'ana ba tare da mun ba ma hadisin wata ma'ana ba mu ce yanzulu mala'ikatu rabbina duk mutumin da ya ce yanzulu mala'ikatu rabbina wannan yayi ta'wil inda ke mun yi magana akan abin da ya shafi ta'wili jiya wannan kuma bai halatta ba dan inda inda mala'ikan ne da me zai hana manzo Allah su alaihi ya faɗa kuma yanzu mala'ika ne zai ce ina mai neman gafara a gafarta mashi ina mai neman arziki a bashi mala'ika ne zai faɗa ka san mala'ika zai faɗi wannan haka akan abin da ya shafi imani da waɗannan sai mu sani mu sani cewar wajibi ne musallama ma wahayin alkur'ani mai girma da wahayi na sunna na manzan Allah sallallahu ta'ala da imani da su da tabbatar da su a yadda suka zo ka sani sanya ma Allah ta'ala suna da abin da bai sanya ma kanshi suna da shi ba ko tabbatar mashi wata sifa da bai siffata kanshi da shi ba ko kore ma kanshi wata sifa da ya tabbatar ma kanshi ko wani sura da ya tabbatar ma kanshi wannan abin haramun ne kuma an hana abubuwan da za su tabbatar na farko akwai qaulun Allah ta'ala wa fi dini bila ilm mutum ya yi magana a kan abin da ya shafi Allah a kan ya shafi addinin Allah ba tare da ilimi ba tunda da ka ce ba haka ne to yaya ne kama kame ka yi to kaga abu na farko kenan mutum kuma shi ya tsinda makan shi abu na biyu kuma wannan kirkirar ƙarya ne da aka yi aka jingina ma Allah subhanahu wataala abu na uku kuma wannan yana nuna munanta ladabi ga Allah subhanahu wataala munanta ladabi Allah ya ce ka zane ka ce a'a ba haka bane ka zane ina fata mafi tonin da ke wanda yake wannan a cikin a ɗaiɗaya kun mutane ma wannan in ake ma wani wani walillahi mafulu ala ba zai gamsu da wannan ba wani yake sa yaran shi aiki yana cikin muawula waɗanda suke taruri idan aka yi kaza aka yi kaza su ce a'a wannan majasi ne da Allah ta'ala ya ce bale ba su yi tani su ce a'a majasi ne kun gane ko a antum alam la sai su ce majas ne sai ya aiki yaransa in ya aiki yaransa sai yaron ya tsaya sai ce yana aike ka tun azu ka ji wani sai ce ana dauka majas ne ai eh ce ya dauka magana tashi majas <laughs> kun bai ce ce za a yi dauki magana majas kun bai ci magana ko da misali ya je kawo mai ruwa sai ce a ya dauka majas ne ma'ana ba yana nufin wani abu ne ba yana nufin ya kawo mai ruwa ba ne to haka shi shi bai so aka yi wannan ba ya daka tsawa ya tada jijiyoyin wuya ya za a yi munan na ladabi ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya sauke kuma wato dole ne a dole ne ka ga ahlus suna suna da magabta da yawa dole ne ka wannan abin da yasa nace muku dole ne zaman ahlus suna suna da magabta da yawa wani tanan ne zai samu ya cimma mummunan manufa Qur'ani ya ƙara harafi ko ya rage ba zai yi ba ina fatan kun gane wannan da kyau kai ba fa wannan ba wurin ha'un ha babba ya faɗe shi ha'un da ha ƙarami sai an ce mai a'a ya yi kuskure wannan shi da kyau ko sai an ce ba haka bane wurin ha'un ya karanta da kafin sai an ce ba haka bane to ina kuma a ce ga abin da ba wannan ba a ce zai ƙara wata kalma ko zai rage wata kalma a ƙur'ani to wannan ba zai yiwu ba kuma ba zai taɓa yiwuwa ba to tunda Allah ta'ala ya rufe wannan sai yake so ya buɗe wata ƙofa wai a matsayin fassara a matsayin bayani a matsayin tarihi wanda yake asalin aƙira ce kuma ta yahudawa wa inna minhum la fariqan alsinatan bil kitabi litasabu min al kitabi ma huwa min al kitab afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhum ya'lamun wannan aƙira ce ta yahudu da nasara yasa ya ga wanda kuma in ba da haka mato babu yadda zai iya cimma wata mummunar manufa da wani mummunan munafunci a cikin musulunci in ba ya yi tawilin ba isa ahlu suna kuma suka ce a ba ƙari ba rage yadda qur'anin nan yake haka yake wala na ruddu shay'an minha ba za mu kareta wani abu daga cikin sunayen Allah ba ba za mu kareta wani abu daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala ba wa na'lamu annama ma ja'a bi rasul haqqun muna da cikakkiyar masaniyar duk abin da manzan Allah ya zo da shi gaskiya ne dan yana cikin imani da shi tasdiquhu fi ma akhba gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari in dai manzan Allah sallama za a tara labaransa a ce ga ya bada labari kaza ya bada labari kaza ya da labari kaza a tara 90 abin nan 100 ka ce 99 duk kayyade da su amma wannan dai kan mutum yana shaku wannan musulunci shi kwata-kwata bai yi ba musuluncinsa bai ba sai ya gamsu da shi ɗari bisa ɗari wannan shine asalin addinin musulunci to duk wanda manzo Allah zai faɗi kalma ya ce a'a ba haka take ba annabi sallallahu ya bada labari ya ce ba haka bane to wannan yana cikin waɗanda ba su imani da manzo Allah hakikanin imani Allah ta'ala ya tsare wala na ruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba za mu taɓa mayowa da manzo Allah maganarsa ba manzo Allah ba zai taɓa magana mu ce a'a ba kenan ba za mu taba kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nasifu Allah bi akthara mimma wasaba bihi nafsa ba za mu taba sifanta Allah da mafi yawan abin da ya siffanta kanshi da shi ba inda ya siffanta nan za mu tsaya in ka kara akan abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ka yi bibi in ka rage ka yi bibi saboda haka za ka tsaya ne a inda aka tsaye da kai kullum da ke ko saboda ne li'annahu a'lamu bi nafsihi domin Allah shi yafi kowa sanin kansa da kansa wa asdaqu shi shine yafi gaskiyar zance wa ahsanu hadisa shine yafi kyawun labari man zada alama wa sallallahu bihi nafsa aw radda ma'anahu faqad istadraka ala Allah ka sani duk wanda ya ƙara wani abu akan abin da Allah ya faɗa ko Allah ta'ala ya faɗi magana sai ya ce ma'anar ba haka take ba ga yadda take to ya sani istadraka ala Allah ta'ala ya ci gyaran Allah ne fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan danyen aiki ne yayi istidrak na shi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli shi yanzu ya wuce gaban Allah da manzo Allah dan ya faɗi abin da basu faɗa ba ya kare ta abin da suka faɗa Allahumma rabb hadhihi ya kare ta abin da suka faɗa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah yake cewa wali annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama yuballighu an rabbihi dinahu wa huwa ma'sumun fi tabligh kuma abu na gaba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana isar da sakon ubangijin sa ne na addini kuma Allah ta'ala ya kare annabinsa a ba ya tsallake bane ba ya tsallake bane kuma ubangiji subhanahu wataala yana kare annabinsa muna bayani ne akan abin da mal ya faɗa wala nasbullah bi akthara ma wasafa bihi nafsa ba za mu sifanta Allah da mafi yawan abin da ya siffanta shi da su ba inda ya siffanta nan za mu tsaya ba za mu kara ba ba za mu rage ba saboda me saboda Allah shi yafi kowa sanin kansa da kansa saboda me saboda Allah shi ne mafi gaskiyan zance saboda me saboda Allah shi ne mafi kyawun zance saboda me saboda Allah ta'ala ya zaɓi annabin shi ne ya turo shi don ya zama shi ne mai isar da saƙo zuwa ga bayansa kuma annabin Allah ya katange shi ga dukkan wata barna to ta ina annabin zai faɗi magana ka kawai da kai isa malam yake cewa wala nasifu Allah ta'ala ya akthara mimma wasafa bihi nafsa bila haddin wala ghaya da ma yace bila haddin wala ghaya ai bila haddin na'lamuhu ba tare da wani iyaka da mu muka sani ba kun da kyau ko iyakar shine iya inda Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su iya nan za mu tsaya ba wai iya kaza iya kaza iya kaza ba kenan za a ga littafan da ake rubuta sifofin Allah arba'in da kaza ne kadai wannan akwai kuskure a wannan tauhidi a ce siffofin 43 ne ko 44 ne ko 45 waɗannan su ne siffofin Allah wannan akwai kuskure abin da zai nuna kuskuren kuma a fili yake abu na farko dukkan sunan Allah yana da sifa to kuma mun faɗi cewar ubangiji subhanahu wataala ya yi mana bayani harshen annabi Allah ta'ala yana da sunaye 99 kenan akwai siffofi nawa 99 don kowane suna ɗaya yana da sifa kenan akwai sunaye guda akwai sifofi guda 99 sannan kuma akwai wasu sifofin da ba su da sunaye ina fata mun fahimci waɗannan al'amura isa ma ya ce bila haddin ma'ana ba tare da wani adadi guda da mu muka sani ba wala gaya ba tare da cewar iya ga yadda suke ba shine gaya gaya su a ce da kaza da kaza su take duk babu wanda ya san wannan domin ka san gaya ka san su kenan sun ka san kaifiya laisa ka mislihi shay babu wani abu da ya kama da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'u al-basir shi kuma Allah ta'ala shine mai yawan ji kuma mai yawan gani subhanahu wa ta'ala wa naqulu kama qal wa nasifuhu bima wasaba bihi nafsuhu la nata'adda dhalik wa la yablughuhu wasf al-wasfin nu'minu bil qur'ani kullihi wala wa mutashabihi wa la nuzilu anhu sifatan min sifatihi li shana'atin shuni'at wa la nata'adda al-qur'an wal hadith ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن ما لا يتوانا قولوا كما قال منا فعلا كما يد الله يفعلاني kenan ba tare da ka kara ba ba tare da ka rage ba wani sifuhu bi ma wasafa bihi nafsa muna sifanta Allah da abin da shi Allah din ya sifanta kanshi da shi la na ta'adda zalik ba ma ketar haka dan kana ketarewa kashi shiki wala yablughu wasful wasfi ba wanda zai iya kai kolin abin nan siffantawan masu siffantawa ba za su kai hakikanin sanin sufufin Allah ba shine wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wanda ya san hakikanin sifofin Allah sai gwargwadon abin da shi Allah din ya so a sani kun bai tona da ke ko shine wala yablughu wasfu wal wasfin masu siffanta ba za su kai hakikanin sanin sa ba nu'minu bil qur'ani kulli mana imani da alqur'ani kullihi tunda malam ya kawo kullihi kul tana cikin tawkidul lafzi ab tawkidul lafzi ko ma'anawi ma'anawi wa nu'minu bil qur'ani kullihi mana imani da qur'ani duka sai malam bai ce nu'minu bil qur'an ba sai ya kara da kullihi ka sani kenan ko harafi ɗaya bai cire ba mana imani da qur'ani duka abin da qur'ani ya bayar na hukunce hukunce da bayanin da ibayar na gaibiyat da na kisoshi da komai da komai mun yarda da wannan ba mun yarda da hukunce hukunce ne a bangaren tauhidi kuma a'a akwai ta'wilat babu in mutum ya haka bai imani da qur'ani duka ba da malam ya faɗa kuma sai ya kawo jumla badaliya ya ce muhkamihi wa mutashabihi muhkamihi wanda ma'anoninsa suke a fili wa mutashabihi da waɗanda ma'anonin suke a nesa duk mun yi imani da su wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi ba za mu gusar da wata siffa guda ba lura wala nuzilu anhu sifatan ba za mu gusar da wata siffa guda ɗaya ba min sifatihi daga cikin siffofin Allah ta'ala li shana'atin shunni'at dan wani mummunan suna da aka kaga mana kuma dan wani mummunan suna da aka kaga mana ba abin da ba a faɗa wa ahlus sunna a da yanzu yanzu kaga an ka ci al-mujassima a littafin yan bid'a al mujassima ana nufin ahlus sunna ne wai sun ce Allah yana da jism a billah saboda me saboda sun ce Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani bal yadahu mabsutatani tabarakallazi bi yadihi mulk wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram tunda Allah ta'ala ya faɗa kuma sun tabbatar sai suka kakaba ma ahlus sunna cewa ahlus sunna sune al mujassima wanda suke cewa Allah yana da a'udhu billahi wa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira daya zaka suna kiran ahlus sunna da almushabbi'a suna kamanta Allah da halittarsa kaga duk wannan shi sama ne yace li shana'atin shunni'at kun fahimci wannan da ke ko hakan nan kuma zaka ji shi'a suna kiran ahlus sunna da annawasu saboda suna san sahabbai kullum da ke ko zaka dinga jin nawasu makiya ahlul baiti suna kiran ahlu sunna da rawafid duk irin waɗannan al'amura isa mala yake cewa li shana'atin shunni'at ba irin kaga akwai waɗanda yake su kwata-kwata ba sa son sahabbai wanda ke so ne mabiya addinin shi'a sai kuma aka samu kishiyoyinsu su kuma gaba ɗaya ba sa son ahlul baiti su ne annawasu yawa sai shi'a suke kiran ahlus sunna da annawasu su kuma wasu suke kira ahlus sunna da rawafid a'udhu billah duka ga yanzu an samu an samu abubuwa nawa kenan a babun ashaba a kira su waɗancan su kira su da rawafid ko shi'a waɗancan su kira su da nawasu. a bangaren asma'u sifat waɗancan su kira su da mujassima waɗancan su kira su da mushabbiha kisa mala ya ce li shana'ati shunniyat wannan tintinti tintinti ake wannan shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa in dai san ahalul baiti shi ne shi'anci shi ne rafilanci to kowa ya shaida ni ba rafili ne a ofin kun lura da kyau ko ma'ana kenan yana san ahalul baiti kuma yana san sahabbai in kuma san sahabbai shine nasibanci to kowa ya shaida cewar ni nasubi ne an yi waɗannan cinci a nan baya bayan nan sai da ce ai wahabiyawa ne kun gani ka taɓa jin wani a mumbarin hotuba na juma'a da mumbarin sallar idi da mambarin karantarwa da mambarin wa'azi na ƙasa na jiha na ƙaramar hukuma wani ya miƙe ya ce mu taron wahabiyawa maka taɓa ji ba wasu da suka je suka yi kwancin aƙida sai a zo a yi ta yarfawa a ce ai wahabiyawa ne ai ba sa son iyaye <laughs> ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza babu wani alu suna zaka tafi ya ce wa a ƙira su ta wahabiyawa kamar da su waɗanda suke cewa a aƙira su ta kaza to ba irin abubuwan da ba a samu ahlus sunna shi yasa yace ina fatan yanzu mun gane ma'anar da yace li shana'atin shunni'at na duk wani suna da aka kakaba mana kuma za ka ga ahlus sunna ba su taɓa yoyi kan waɗannan al'amuran to kana da abin faɗa an ta tashi maimakon karanta da mutane addini sai ku mu juna yarfi duk ba wannan magana ake ba kai dai ka tabbatar da abin da kake a kai daidai ne tsakanin ka da ubangiji subhanahu wataala kana da kini ba kana ne don ka faranta ma wasu ko don ka bakanta ma wasu wannan ka kammala ka wannan shine abin da ake bukata ya zama na hakikanin gaskiya kake faɗa zagin mai zagi ba zai saka da bai ba yaban mai yabo ba zai sa ka kara ba dan yayi ka sama yace ce lishana a dan duk wani suna da za faɗa mana mu ba za mu cire sifa ɗaya wai da tun an kira mu mujassima mace ce to shikenan an cire yanzu Allah bai da sifa kaza bayan ya siffanta kanshi da su ba za mu faɗi wannan wala na ta'adda alquran wal hadith ba za mu taba wuce qur'ani da hadisi ba kullu rako wala na ta'adda alquran wal hadith ba za mu taba wuce gaban qur'ani da hadisi ba wala na alamu kaifa kunu zalika kuma ba za mu san ya haƙiƙanin wannan abin yake ba hakikanin sufofi da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su sawa'an sufofi zatiya ne ko sufofi fi'liya illa bi tasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallama sai ta hanyar naka ka gasgata annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa tathbitul qur'an kuma ka tabbatar da abin da yazo cikin alqur'ani wannan kawai shine naka qala rahimahullah قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه wa bima ja'ani Allah wa bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah ala muradi alaihi wa qala al imam abu abdullah haka nan al abu abdullah muhammad ibn idris ash-shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i imam shafi'i kenan yake cewa amantu billah nayi imani da Allah wa anillah na imani ne duk abin da ya zo daga wurin Allah ala muradillah akan abin da Allah yake nufi hmm? wa amantu bi rasulillah na yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillah kuma na yi imani duk abin da ya zo daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallama akan yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi ba shi kenan ka huta ba to su masu faɗa haka ma ku ga shi ya rasu shekara ta ɗari biyar da ashirin yau shekara shi ɗari takwas da goma sha hudu a ƙasa shi ibn kudama duk da haka dubin da yake ɗauko maganganun magabata ya ɗauko maganar imam ahmad ibn hanbal ya ɗauko maganar imam shafi'i a can gaba za mu samu maganar imam malik ibn anas to me isa wai a yanzu in dai za a addini tunda waɗannan sun rigaye mu akan addini me yasa kowace matsala ta addini ba za a ɗauko maganganun su ba ko a lokacin su babu wannan abin ne shi yasa ba a taɓa samun magana su ba ko kuwa saboda ka duk abin da za a yi magana addini babu yadda za a yi magana addini su da waɗannan malamai bai wuce ba ina ta mun fahimci wannan da ke ko qala rahimahullah وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنه كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله قال رحمه الله وعلى هذا كما أكهك هذا مقدر الإمام الشافعي رحمه الله مقدر واضحة أبن الله تعالى يفدأ ya ce shi yana da kaza na imani da shi ya hakan yake Allah shi ya sani a yadda ya sani ne imani da shi manzan Allah ya faɗi kaza a larabci kaza kaza ne ya hakikanin abin yake ya kaifiyar wannan abin take a na imani akan yadda manzan Allah ya bada labari ba shi kenan ba ka huta ka gazgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban abin da aka dora maka shi sama ne ce wa ala hada darajar salaf akan wannan ne duk magabata suka suka wuce wa a'immatul khalafi da jagorori da suka biyo bayansu suka halifanci magabata kenan kulluhum dukkansu muttafiquna alal iqrar sun yi ittifaki akan tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa da tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala wal imrar da kuma tafiyar da shi akan haka ba tare da an karkata ba kenan kaga idan aka karkata bai zama an yi imrar wal isbat da kuma tabbatarwa lima warada min sifat na duk abin ya zo daga cikin sifofi fi kitabillah a cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kasan shine shuhada kun fahimci wannan da ke ko in ana shi ikirari shine shugaban masu bada shaida in ka ji ana ya kawo shaida to bai daba ne to ma ka ce yi kaza eh nayi ba magana kuma a ce ya kawo shaida saboda haka mu mun tabbatar mun yi ikirari har zuci na abin da Allah yake nufi haka ne shine al wal imrar kuma mun tafiyar bila kaif ba tare da mun sanya kaifiyar abin yake ba dan Allah ta'ala bai maganar kaifiyar ba wal isbat kuma mun tabbatar lima warada min sifati na abin da ya zo na sifofi fi kitabillah a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala wa sunnati rasulihi da abin da ya zo a sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun tabbatar a zahirin sa shikenan min ghairi ta'arrud li ta'wili ba tare da mun kutsa kai mun bankar wannan abun ba mun bankar wannan jumlar kuma mu rike wani abu da kyau duk wanda ya bar zahirin qur'ani musamman akan asufat ya tafi neman tawili neman fassara shi su da suka yi garke suka tafi neman ma'anar za ga akan saɓani suke ka ɗauki kowace siffa ɗaya daga cikin siffofi da ba su yadda da hakikaninta ba suka tafi yunkurin karkatar da ita za ga sun yi saɓani kamar idan na ambata mana ɗazu da Allah ta'ala ya ce bal ya dahu sai da tani sai suka ci a ya dahu ai ni'matahu an samu tawaga ta farko kenan sai tawaga ta biyu suka ce a'a ba ni'ima ta bane kudura ta huni an samu tawaga ta nawa ta biyu to haka za shi ta tafiya ta yadda inda sun sallama akan wannan da kuma ba ma wata sauran wata magana don duk waɗannan maganganun da kaga ake yi ana yin su ne don waɗansu sun bayyana sun ce ba haka ta yadda inda yan bidi'a ba su kawo bidi'a ba da ba maganar a zo a ce abu kaza bidi'a ne wa qara umirna bil ittifa'i li atharihim mala yace wa qara umirna bil ittifa'i li atharihim bi manarihim وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم قال رحمه الله ما ليتي وقد أمرنا حقيقة أو أمرتم biliktifa'i li atharihim akan mu bi sauran waɗanda suka wuce ba a umarce mu mu kirkiro namu ba kun gane abin da aka umarce mu shine mu bi gurabun waɗanda suka wuce wal ihtida'i bi manarihim kuma mu ɗauki alama mu shiryu da shirya irin tasu idan aka ce manar jam'i ne na manara idan aka ce manara wahiyal alamatu tuj'alu bainal alhattai ita ce alama da ake sanyawa tsakanin abubuwa biyu abubuwa guda biyu abin da ya raba su shi ake kira manara shine alama ga iya naka wannan kuma ga iya nashi to wannan abin da yake a fili za ku san babu yadda za a sa abin da zai zama tsakanin guda biyu abin da yake bayyatacce saboda ka an umarce mu mu shiriyu da shirya irin tasu da tsawon da suka bi shi zamu mu bi wa hudzirna muhdathat an tsoratar da mu kagaggun al'amar an tsoratar da mu an ci a hirɗin mu da kagaggun al'amar wa ukhbirna kuma an ba mu labari ingantaccen labari tatacce annaha min ad-dalalat cewa waɗannan fararen al'abura suna cikin abubuwan da suke bata faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati ku riki sunnata ku rike ta gangan wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma ku yi ruku da sunna ta halifofi ar-rashidin waɗanda suke masu shiryawa al-mahdiyyin waɗanda suke shiryayyu su shiryayyu ne kuma suna shiryawa min ba'adi da za su zo bayana su ne wa dawa abubakar sannan umar sannan usman sannan ali kullum da ke ko waɗannan su ne annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya raba mana sunnoni biyu da sunnarsa shi da sunnar su ce alaikum bi sunnati ku riƙi sunnata sunnata nauke kenan kashi bangare nau kenan na ɗaya wa sunnatil ar rashidin da kuma sunna ta halifofi waɗanda suke ar-rashidina masu shiryawa al-mahdiyyina waɗanda suke shiryayyu min ba'di da zasu zo bayana waɗannan sunnoni biyu addu alaiha bin nawajid ku rike su gangam ku rike su da tiraman ku in ce tirame da haƙoran nan na can ciki ba haƙoran sama ba kasan ka ba abu da haƙoran sama wani ya ja shi kawai sai ga ya fuske shi amma duk abin da ka rike shi da nan da nan to sai an ja in ja kenan ya nuna mana akwai lokacin da za a zo tun ana fashin aƙida da duku-duku ko tun ana yin ta cikin dare ana yi da duku-duku za a zo a yi ta da safe a yi ta da rana tsaka kaga an ba ka rike wannan abin gangan ba to lalle ilalla an kai mai riko na sakwakwa sai a karbe shi a hannunka Allah ta'ala ya sauke sai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina addu alaiha bin nawajid ku riƙe su gangam da kiran mako dan watan wata rana fa sunnan nan sai a ganta ita ce bidiyar bidiyar ta zama sunna mun yi da ku a cikin usulul iman game da abdullahi da masu ke fara sai lamu bayan ya yi magana akan sunna sai yake magana kan bidiya sai ce wa iyakun kuma a hirɗinku wa muhdathatil umur da ƙagagun al'amura ku nisanci kagagun al'amura babu ku babu su babu su babu ku kagagun al'amura da aka ba su a cikin addini sawa'un na zantuttuka ne sawa'un na ayyuka ne duk abin da aka kaga aka sanya cikin addini babu ku babu shi babu shi babu fa inna kulla satin bid'a abin da yasa aka aka hana ku wannan aka aka kahejin ku don ku sani kulla bid'atin kowace bid'a kwaya ɗaya abin nan duk wani abin da aka guda ɗaya bid'a bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a ba da ce ku lura ubangiji subhanahu wata'ala ya baiwa manzon Allah sallama jawami'ul kalim dunkulallen kalmomi sai bai ce da abu kaza da abu kaza da abu kaza su ne bid'a don dan ya ambata su wanda da yi shiru akan su ba bid'a ba ne sai ya bada ka'ida ya ce duk abin da aka kaga bid'a ne kuma sai ya kawo da ummul bab ita ce kullu domin idan ana magana kan al'umum lafazi kaza amun ne lafazi kaza amun ne lafazi kaza amun ne to kullu ita ce ummul bab kamar da kasan ana cewa kana wa akhawatuha a kawo kana a kawo asbaha a kawo amsa a kawo abha a kawo sara duk a hira a kira su akhawatu kana kenan kana da ita ce ummul bab a ce inna wa akhawatu akwai inna akwai anna akwai ka anna akwai lakinna sai dai a ce inna wa akhawatu to haka ne idan aka zo babun am akwai kullu akwai al wa al tufidu al kull fi al umum fi jam' wal ifradi kal alimi to kullu ita ce ummul ba sai annabi sallallahu alaihi amfani da ita ya ce dukkan bid'a bata ce kullu da ke ko kenan babu wata bid'a da za a ce bid'a kaza wajibi ce ko bidiya kaza mustahabbi ce ko bidiya kaza makaruhi ce ko bidiya kaza muharrama ce kowace bidiya muharrama ce kun da ke ko sai dai za a kasafta bidiya gida biyu ne duk da yadda take bata in aka yi mata kallo ta wani bangare ta bangaren wacce ce take kafirtawa wacce ce bata kafirtawa sai ka ce bidiya ta kasu kashi biyu akwai wacce take kafirtawa akwai wacce bata kafirtawa da wacce take kafirtawar da wacce ba ta kafirtawar dukkanin su menene bata waɗansu suna yunkuri nasu kamar da na faɗaɗa su nasu samar wa bidiyoyinsu gindin zama a cikin addini sai su ce ai haɗa ƙur'ani sai na Uthman ne yin shi manzo Allah bai shi ba kun gane ko kuma tunda manzo Allah bai shi ba ya zama bid'a kuma sai na Uthman ne yayi asali ma ya haɗa ƙur'ani wajibi ne ko da haka hada qur'ani bid'a ce da take wajibi wai ka ji muqaddimat din da yi to kaga dai abu na farko ya jefi sahabin manzon Allah da bid'a wannan zunubi ne mai girman gaske abu na biyu ya jahilci faɗin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ai duk abin da abubakar ya yi da umar da usman da ali sunna ne ai ina fatan mun gane wannan da kyau wannan sunna ne yasa kuskure ne mutum ya ce kiran sallah na farko na ranar juma'a bid'a ne ai sai na usman ya kirkire shi kuskure ne mutum ya ce wannan bid'a ne saboda ne saboda sai na usman ne ya kawo shi sai na usman kuma yake sunna ne ana fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka kuskure ne mutum ya ce wayan hada qur'ani tunda an hada qur'ani kuma hada qur'ani bid'a ne saboda haka wannan ma ya samu masakada da zai boye bid'a ba ta koyi ba dan abin da sai na Uthman yayi ba bid'a yayi ba sunna yayi kun gane wannan da ke ko wani ya ce a'a to ai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan malamin malamin su kenan ya ce ai manzo Allah sallama bai tara sahabbai ya sanya musu limami na sallar tarawihi ba sai na umar ne ya hada su kana cewa manzon Allah bai sanya musu limani ba alhalin shi ya wuce gaba suka dora a bayan shi a sallar tarawihi daren farko da dare na biyu ana magana ana magana kuma kace bai sanya musu ba alhalin shi ya wuce gaba ma dare na uku yace ba zai fito ba me yasa yace yana jin tsoron kada a wajabta musu kun gano yayi tarawihi ko bai ba manzon Allah ba ya yi ta cikin jam'i ko bai yi ba shi ne ma mamunta so daga babu yadda ta zama bidiya balle ma har a zo a kafa hujja da ita a ce to ai kuma kuna yi shi babban abin da yake so ya ce kuma kuna yi ba wai ku ku daina wacce kuke shi ma ya daina ba so yake ce a an yi 11 ko kuma 00 tunda kai ma kana yi shi ne shi ma yana yi to kai ma kana yi lalan abin ba haka bane kun gane wannan da ke ku da yawa ana kafa hujja da hada qur'ani na sayyidina usman a ce sayyidina usman ya hada qur'ani kuma hada qur'ani bid'a an a'udhu billahi minash shaitanir ya za ya zama bid'a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wato ina dada ji hankalin dalibai su karanta sharhin wannan hadisin a cikin jami'ul ulum wal hikam su ji yadda malamai suke magana menene matsayin saki uku lokaci guda da sayyidina umar ya tabbatar da shi ba sunna bane ba sunna sunna Umar ba ce wannan fa amma ɗaya amma daga cikin fasara take ta sama sama kenan mana kada mu shiga hadisin da faɗi amma dai a koma jami'ar ulum wal hikam domin a sha bayani sosai da sosai kuma waɗannan al'amar ka sani aiki Abubakar da Umar da usman da Ali wannan ba bid'a bane wannan su sunna ne saboda babu yadda za mutum ya ɗauko ɗaya daga cikin ayyuka waɗannan magabatan ya ce wa ya bid'a ne saboda haka shi ma ya yi bid'a a kai na ba haka bane kulla bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce dan cin karo ne cin sawu ne cin diddigen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya kawo wani abu ya sanya shi a cikin addini yana cin dunduni ai kusan dunduniya ko kasan dunduniya eh yawa cin dunduniya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi akwai rashin mutunta ga manzon Allah ga duk wanda yake kirkiro bid'a shi Allah ta'ala ya zaba a cikin halittarsa don ya zama ta hanyar shi ne ibada za ta zo amma kuma sai wani ya koma daga gefe shi ma kuma yake kunno kan shi yake jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhalin da zaka tambaye shi ma huwa din zai ce maka addinu huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam Allah zaka tambaye ka ce ma huwa din menene addini sai ce maka addinu abin da yake addini huwa ma shara'ahu Allah shine duk abin da Allah ta'ala ya shar'anta ala lisani rasulih a harshen annabinsa shi ne kenan abin da bai zo a harshen annabin fa ba shi kenan ba wannan bayyana yana nan a hayatul islam fa tauhidin da suke karantawa bayan mutum ya kama kawai ne shi ba ya islam amma sai yanzu abin da ake karanta daban kuma abin da mutane suke aiki daban saboda ka babu wata bid'a kullu bid'atun dalala wasu suna cewa to ai kullu akwai kullu juz'iyya akwai kullu kulliya wani duk mandiki ne ma anzalallahu bihi min sultan babu wani dalili da ya tabbatar da wannan ai wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin gasba akwai hadisi a gaba to wai in ce in ka ce in ka ce kullu kulliya ce da kullu bid'a ai in ce ba haka ba ai Allah ta'ala ya ce ta'alau ma fi nafsi wala a'lau ma fi nafsi kuma ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kaji sai da ita tashbihi tukunna ba wanda in wannan yayi tashbihi ne tukunna so da kamar irin barna da mutane ba sa kawa dan dai su samun ma bid'a su wurin zama kuma ba ta taba samun wurin zama ba wa qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an abdullahi ibn mas'ud ɗaya ne daga cikin manyan manyan masana alkur'ani ne girma shine jagoran makarantar tafsiri da alkur'ani ta iraki baki ɗaya ma'ana su imam abu hanifa su imam ahmad bin hanbal su imam shafi duk suna cikin almajiran almajiran almajiransa dan shine wanda ya bude kufa a ilimi ina fa abdullahi bin mas'ud kenan kuma Allah madaukin sarki ya mai tsawon rai ya ga bidiyoyi da idansa kuma sai Allah ta'ala ya tsugunar da shi a iraki yankin basara da bagadaza in ga inda masu hukuncin ya fito kenan ya ce ittabi'u ku bi wala tabtadi'u kada ku kaga faqad kufitum an riga an gama muku komai ba abin da ya rage sai ku bi ba shi kenan ba magana abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ittabi'u ku bi wala tabtadi'u kada ku kaga saboda me faqad kufitum an riga an gama muku komai komai yanzu da ko akhadari an riga an gama wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukman Allah ويسأل العلماء ويقتدي بمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم duk da shi na ariga riga an gama maka kawai na ga ka bi sai mutum ya ce a a tafau shi ma sai ya kaka Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك